Our number one problem today is security. We must end the banditry, the killings, tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya kenan laftanar general ty danjuma ke cewar yanzu babbar kalubalen da ke addabar najeriya shine matsalar tsaro janar danjuma wanda ya kalli babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron kasar ya ce dole ne fa ku manyan hafsoshi ku kawo ƙarshen wannan fitina ta aika aikar 'yan bindiga daɗi da ma kashe-kashen da ake yi a ƙasar nan ba tare da ɓata lokaci ba wannan nauyi yana kan ku general tiwa danjuma wanda bayan jagorantar rundunar sojojin najeriya ya kuma taka rawa sosai a yakin basasar kasar na jawabi ne yayin kaddamar da wani littafi da tsohon kwamandan kwalejin horas da dabarun yaƙi ta rundunar sojan najeriya general solomon odinwa ya wallafa ya ce sojojin najeriya ba su da wani hanzari na gaza magance aika-aikar 'yan bindiga wasu daga cikinku da har yanzu ke aiki ba kufa da wani uzuri na gaza shawo kalubalen tsaro tabbas lalle ba ku da wani uzuri wannan jawabi kuma tamkar ya zaburar da sojojin ne inda su da sauran faran hula da ke wannan zauren taro suka fashe da tafi to ko wannan jawabi na general ty dan juma ke nufi ga sha'anin tsaron kasar Win Commander Musa Isa Salman Hafsa ne mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya. Ni ba ni da shakkan ciwon sojin Najeriya a ƙasar nan za su iya dakile wani al'amura. Idan aka mai da hankali ina tabbatar ma da cewa cikin wata shida za a iya gama wani al'amura. Za a iya yi maganin shi lokaci ya kai da za a yi haka da. To sai dai kuma ga masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu na kallon maganar ta janar Tiwa Danjuma ta wata fuska ta daban. Dole ne mu duba matsayin soja a cikin tsari na tsaro na ƙasa. Akalla akwai ɓangarori na tsaro guda 29 wanda ma in ka tsaya kenan akan gundarin bangarorin na tsaro in ka ƙara zai iya fin haka yawa. A aza nauyin magance matsalin tsaro na ƙasa akan hudu daga cikin 29 gaskiya ba a yi musu adalci ba. Dole ne ɓangarori waɗanda suke da lura da yadda ake haɗa kai wurin magance tsaron wanda turanci muke ce masa coordinating element wanda shi wanda ya yi irin wannan magana ya taɓa shugabancin irin wa'annan ɗin wato minista na tsaro na ƙasa ir su ne ke da wannan hakkin kaga misali yanzu tsaro na iyaka aka gaba hakkin soja bane duk kokarin da soja suke yi idan bangaren tsaron da ke da hakki na tsaro na iyaka misali immigration da custom da kuma 'yan sanda ba su yi aikin su ba to babu abinda da sojoji za su yi wanda za mu ga tasirin tsaro na ƙasa. Kabiru Adamu, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.